والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara mu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na salman al-farisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta laraba wadda ta dace da uku ga wata ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da takwas ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da ya sake ba mu damar haɗuwa don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon Allah kamar kullum ya mana taufiƙin shiga cikin dukkan alkhairai da ake samu a wannan lokaci mai tsada mai albarka Allah ya biya mana bukatun su mun alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu muna roƙon Allah ya mana tawfiki wurin jagoranci akan karantawa akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da yin aiki da daidai din da neman yarda Allah har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 57 haka ne armuku bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا فقلوبهم وجلة نعم. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله أكبر in ba manta ba jiya mun je da Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalanci tunani irin na kafirai wani irin tunani ne ganin samun ƙaruwar dukiya da 'ya'ya mutum sai ya ɗauka kamar shine alheri alheri ko na nan ka sauka murin bin Allah da riko da addinin Allah to shine Allah ya kalubalance su cewa abin da suke gani na yawan dukiya da yayashin wai tsammani suke muna ƙara musu alheri ne ina ba san abin da ke zuwa na dawa ba wannan kiran raballaye ne istidraji ne daurin talala ne duk wanda kaga yana fantama amma ba mai bin Allah bane bai na cikin hadari domin ubangiji madaukakin sarki ya saka mashi mara ba dan yana ƙaunar shi ba Allah yana son masu tsoron Allah yana son masu biyayya a gare shi yana son masu imani da shi duk wanda ba wannan ce suffa shi ba ka shi yana fantama ko da sunan kujerar ta mulki ko da dukiya ko ma da menene ka shi dan takaitaccen lokaci halakakke ne in dai har bai dawo akan tafarkin tsira ba to shi yasa Allah ya tabbatar musu cewa wannan tunani ne na wanda bai san inda kai shi ke mashi ciwo ba dan haka gamsuwa da abin da kake da shi na dukiya da abin duniya ba da la'akari da addini ba tunani ne irin na kafirai ka ji muku gashi mutumin kirki natsuwa yake da Allah da abin da ke wurin Allah madaukakin sarki ba tare da la'akari da abin da ke cikin duniya ba domin farar ne kafirai ne da Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani waɗancan an gama da su kafirai ne yanzu kuma sai aka karkato aka lazzance ga mummunai to kaga tsarin alqur'ani in aka tsoratar sai a ta in aka ciza sai a busa an yi maganar gafare yanzu kuma za a yi maganar mummune waɗancan ga mummunan halinsu wannan kuma ga kyakkyawan halinsu mummunan makomansu kyakkyawan makomansu sai ga kai ina ya dace ka shiga in dai kana son ka samu kyakkyawan makoma to shiga cikin mutanen kirki suke da kyakkyawan makoma wala aqibatu lil muttaqin Allah madaukakin sarki yace innal ladina hum min khashyati min khashyati rabbihim mushfiqun lalle waɗannan da su masu tsoro ne game da jin tsoron ubangijinsu bi ma'ana suna tsoron saba ma Allah saboda sanin Allah da suka yi saboda tsara dokokin Allah da suke yi sai suke kaffa kaffa suna tsoron ko a ƙida, ko a magana ko a aiki sa ma domin sun san azaba Allah tana da tsanani to shi yasa ba wanda ya san Allah ta wanda ba wanda ke tsoron Allah sai wanda ya san Allah inna ma sha Allah min ibadihi ulama abin sani kai masu tsoron Allah cikin bayan Allah masu kokarin sani to kasance cikin su sai Allah madaukakin sarki ya tarfa magarin ka nono ya maka tawfiki ga dukkan alkhairi Allah da mu saboda haka bayi su ne waɗanda suke masu damuwa akan sa'a ma Allah suna cikin damuwa saka sun sa'a ma Allah saboda sun san Allah suna tsare dokokin shi da haka sakamakon takawa da suke da ita fa yakifuna inda ma hadda lahum sai su tsaya tsayin daka su tsaya inda iyakance musu ba ketar doka ta Allah ba nan sun san hadarin haka da matsalar da ke tattare da haka fa yamaluna bi muqtadaha sai su dinga aiki da abin da takawa ke gwadawa zartar da umarnin Allah ko da ba su so kauce masaban Allah ko da suna so to wannan su ne bayan Allah na gaske domin ba abin da zai sa ka zartar da umarnin Allah ko da ba ka so ka ki sa'a ma Allah ko da kana so sai fifita san Allah kan abin da kake so to kuma wannan shine masoyi na gaske amma ka ce kana son Allah kowa ma kowa ma na iya amma inda aikin yake idan kana so kuma ga inda Allah ke so kuma ya cikar da abin da kake so to me kake yi sai ka fifita abin da Allah ke so akan abin da kake so sai baka abin da kake so fi dini duniya wal akhirah wannan ita ce hanya shortcut ta samun sauki a nan samun sauki a makwanci kabari kenan samun sauki kuma a makoma Allah da ta damu to wannan bayan Allah na gargari babu ko shakka sun dace da alkhairi mai tarin yawa su ne waɗanda suke cike da tsoron Allah madaukakin sarki sakamakon wato sanin Allah da suka yi don haka alheri na nan a wurin sanin Allah madaukakin sarki sannan ya ci gaba cewa wallazina hum da rabbihim wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma su ne waɗannan mummune wanda suke yin imani da ayoyin ubangidansu. ai shine alqur'ani aw kutubu anbiya'ihim ko kuma littattafan annabawan da aka sauka musu ai yu'minuna bima yusaddiquna suna ban gaskiya suna gaskata. bayan ban nabi muku da da sai suke aiki da abinda littattafan suke koyarwa dama jiya mun ji kundin tsira nan a cikin littafin da ake ba kowace al'umma da haka duk wanda ya riko da shi ya kubuta to kaga shi kenan aiki da abin da Allah ya saukar shine ke sa mutum ya shiryu sakin abin da Allah ya saukar shi ke sa mutum ya halaka Allah shi kare mu wallazina hum rabbihim la yushrikun kuma suka sace su ne waɗanda ba su yin shirka da su ma'ana ba sa mishi kishiya ko mala'ika ne ko annabi ne ko Wali ne ko ma wane ne sun san Allah shine arrab sun san sauran bayi ne da haka sai suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba Allah wannan kuma shine adalci to wanda ke kokarin sanin Allah yake sauki haƙƙin da ke tsakanin shi da Allah ya fi mashi sauki ya sauki haƙƙin da ke tsakanin shi da bayan Allah saboda yana jin tsoron Allah tsoron Allah da ke zuciyar shi na taka mashi birki ba zai shiga cikin haƙƙoƙin bayan Allah ba dan ya san hakan sa'a ma Allah ne to irin waɗannan mutane su ne nagartattun bayi da Allah madaukakin sarki ke mara bulale da su yanar barin su duniya Allah ka samu a cikin su ba sai shirka da Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya faɗa yake cewa ya abuduna ni la yushriku bi shay'a su suna kade ni da bauta ba su tara ni da kowa a cikin bauta wannan suka sace wa man kafara ba da zalika fa ulaika mul fasiqun duk wanda ya sama Allah kishiya ya kafirce bayan wannan al'amari na ilimi da yazo mishi to waɗannan su ne wanda suke matsi ma Allah tawaye Allah ubangiji shi kare mu sannan ya ci gaba da sifofin su wallazina yutuna ma to ka karanta su ne wanda suke bada abin da suka bada na sadaka ai wa min sadaka abin suka bada na sadaka wal amal salihah da ayyuka na gargari wanda za a dauka a kashe dukiya taimaka bayan Allah yin sadaka da alkhairi to duka abin da suka bada na ciyarwa da dukiyarsu za ka samu halin zukatansu wa qulubuhum zukatansu wajilatun eh, suna cikin tsoro ay kha'ifatun zukatansu na cikin tsoro Allah tuqbala minhum ba su yanke ba suna jin tsoron kada ce mutum ya wahala kuma ya wahala banza ba a karɓa ba wannan su ce ta mutanen kirki suna yin aikin amma kuma suna tsoron kai ya kasance sun haɗu da Allah ba su samu dacewa da karɓar aikin ba shi yasa duba ga manyan manyan bayan Allah masu daraja annabi Ibrahim da ɗanshi annabi Isma'il aikin Allah suke yi ba aikin karan kansu ba wa ya yarku Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il mi suka ce rabbana la taqabbal minna daga foundation ainihin masallacin farko wanda ke da daraja ta daya a ban kasa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi barkata Dole foundation wannan masallaci da ya sha malin da masallaci a ban kasa kaga aikin mai daraja ne daga ubangiji wanda ya kowa ya komi suna wannan aiki mai daraja hakan bai sa sun yi girman kai ba ko sun ji cewa su sun kai sai suka dinga roƙon Allah suka kuma ga Allah rabbana kaga suka yi tawassuli da ubangiji shine ar-rabb tarbiyya ta ubangiji ya mahalicci mu wanda ya samu da mu da babu mu ka kabbal minna wannan aiki da kai ne ka sa muke yi dan kai ka karba mu to wanda yake aikin Allah dan Allah kuma ya roki Allah ya karba mashi kai ya kake tsammanin ka kai kun manzanni fa ne Isma'il innahu kan tarakal wada wa kana rasulan nabiyya ba aka ce annabi Ibrahim kuma ai khalilur rahman manzanni ne guda biyu suke aikin mai albarka ba inda Allah ke so a ka saka masallaci ahabbul buqa'i ila Allah masajiduha ko bilal tawtarwa mahi soyo wurare a wurin Allah madaukakin sarki a ban kasa kaf masallaci kaulan wahidin a yanzu muna inda fi ko'ina daraja a cikin duniya amma yanzu ni kokari yake na Allah Allah ya cika protocol ya ce sakatariya ana masallaci ana karatun alkur'ani ba ce zuwa a kulli ba amma kaka taba tsammani a koyar ta fada ban kasa ta kama kafa masallaci babu ita amma duba ga yadda ake rugogowa ake cika form dan a samu a shiga bila dan a samu a shiga gamman house dan a samu dan a samu amma anan wallahi da ila dar salam sai ga mutum baya cika wani form baya bukatar protocol amma masu rabo ne kadai ke zuwa su tsaya su yi ibada to nan za gane cewa tawfiki daga Allah yake can sai an sha wahala amma a ita ruguguwa kun ba kowa ke samu shiga ba nan an buɗe kofa ga kowa amma kun ba kowa zai zo ba sai wanda Allah ya mai tawfiki to dan haka Allah ya girba ya girma mu mu dage mu zaɓa abin da ke wurin Allah dan shi ke da karko shi ke tabbata Allah ubangiji da ta da mu da haka kun ga wannan bayan Allah suna tsoron kai ya kasance ba aiki ba a karɓi aikin ba in ba ku manta ba mun sha tawa Abdullahi dan Umar dan shi ya yi sarka wato baban shi ya yi sarka Abdullahi dan dan Umar da sadaka mai kabri ta dinari guda ɗaya dinari guda ɗaya yanzu kuma zai kusa kai dubu arba'in da wani abu dan ya ce takabballah min ka ya abata Allah karɓa ma wannan gagarumin aiki ya kai baba kaga akwai jinjina da kirari cikin wannan aiki ne amma saboda nagartar zukatan sahabbai da tawali'un su sai ki tayo aini da na san Allah ya karɓi min sarka ya fitika da na yi gudu mutuwa dan inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin saboda in Allah ya karɓi ya fitika hannunka ka shiga cikin ka shiga cikin masu jin tsoron Allah wanda Allah ya tattalin aljanna dan masu tsoron Allah Allah ya karɓi aiki da gare ka ai ka ci nasara to shi da suke cike da tartar dan ba ai ma Allah karfa karfa alina lima yuridu laysa lahum ma yafaluhu yusaluna to da ka bayan Allah na gargara sun yi kiyamun layl suna fatan Allah karba suna jin tsoron kai san ba karba ba hakan sai takaita musu riya da sum'a da jiji da kai da labarin kai da ni ni ne sai su ƙara sha gaban Allah sai Allah ya tarfa mu garu su nono ya musu tawfiki to kaji su famu ne na gaske su ba kuma su ƙara ma daban hakuri ga wannan sai dai abin kadan ne ai hakuri amma na yanzu su ka kadan su ba ka gori su ba ka kadan su ba ka gori bi ma'ana su ba ka kadan su wahalar da kai kuma su yi ma gori aikin da zai jibga ma ya fi ƙarfi inda za a yi zuban ƙwarya sai ka tambayo shi ciku a kan kyautar da ya maka sannan kuma in ka gita ce ina ai hular da muka ba shi ce ba ganin ma ta fi tashi da tsada ta fi tashi kaza da kaza ga wahala ga gobe to ina za ka da wannan tashin hankali Allah na ce la taqulu sadaka bil manni wal adha to shi yasa a daidai gabar ɗaukawa a bada suka ce waɗannan sharɗan guda biyar ana buƙatar su in za ka ɗauko abin sarka da ya ce wanda ya tuna ma a wanda suke da abin da suka da na dangin saraka to ya zanto wannan abin da ya motsa zuciyarka ba gasa ba ce daga na kusa da kai ya ɗauko ya jefa kai ma ko ta halin ka sai ka ɗauko ka jefa su ga cewa kai ma ba dama ka jefa zuciyarka ba ta tsarkaka ba saboda niyya ba ta kyautata ba ba abin da ke sa zuciya ta tsarkaka sai kyawun niyya ina ba ta mun fahimta to kai dan Allah ikhlasi yana buƙatar cikin kowane aiki na ibada za ka ɗauko ka bada saboda Allah sai na biyu ya kasance wannan abin da za ka ɗauko halak malak ne je mun ji ya ayyuha rusulu kulu min tayyibati ya ayyuha amanu kulu ba tayyibati ma razaqnakum hadisin Abu Hurairah da Imam Muslim ya rawaito je mun ji wannan lalle idan kana san Allah ya karɓa maka to ka dauko daga dukiya ta halal ka bada ga ikhlasi ga abin ya zanto halal ne sai abu na uku ya kasance abin da ake so ne wala ce mun kabila sun fi kuna min wa min walakum bi akhirina illa an tubidu fi kar ku dauko abin da ku an ce ku karba sai ku rinse ido da kyar saboda abin ba daɗi to kaga abin mai kyau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu alkhairi ba ba za ku samu aljanna ba sai kun dauko kun bada daga abin da kuke so to sai Allah ba ku abin da kuke so hada kai da wan fiha ma yasha'una waladaina mazid sakamakon sun bada abin da suke so shi kuma Allah sai ba su abin da suke so hada kai a cikin aljanna to kaga ana bukata wannan uku kenan ko sannan ya kasance an sa abin inda ya dace yanzu mutum yaje je ya ba liverpool aka je ana ta murna kaga ya ba banza ga ɗauko wani kula bai bada ai ka san wani abin tuma ne amma idan ya ɗauko ya sa su marayu su masallaci ya ce mu gajiyayyu da marayu da mata da aka bari da ƙananan yara kai da jin wannan ka san ɗabi'ance ya aiki alheri ko wanda kai wancan kai a ɗabi'ance ka san aikin banza to ko da ma ba a je ga sakamako ba kai haka mai sakamako saboda abin da hakan ke nuna wa ya kasance ya saka a wurin bin Allah sannan na biyar ɗinsu kar cutarwa kuma kai ya goyi in ka ba shi ba sai ka wale bai wanke ma mota to kuma ka ba shi to ita wanke mota nawa akan nawa idan ka ba shi kawai ka ba shi dan Allah zai zo da je ka kawai la ilaha ku za mu lashe zai yi godiya ba sai kai godiya ba je ka Allah saka alheri Allah taimaka sannan kuma za ka cutar da shi ba za ka mashi gori to idan ka da wannan sharda guda biyar to in Allah ya so abinda ka dauko ka bada da yadda Allah Allah zai karba Allah saboda yana son a taimaka sarka sun kike gare ta ba sai kai karatu ba amma umraha a sai kai karatu munasikul hajji na nan akan ka da kai kwaba shikenan ta kwabi kai fara. amma don da ka jinko ka jinjino ka mika mashi ai karatun kai kawai kai dan Allah ka dauko ka mika kai ka san ka bada shi ya san ya karba kai ka ji daɗi shi ya ji daɗi to shi yasa ce khairun nasi lin nas Allah ka ba mu ikon amfani da jama'a kuma ka ba mu abin amfani su ka mu ya ubangiji da haka wannan suka ce suna cikin tsoro kar a ce ba karɓa musu ba hum bainal khawfi war raja'i suna tsakanin tsoro kai kasance ba karɓa yakin ba suna kuma tsakanin sa ran cewa tunda sun yi saboda Allah Allah zai karɓa musu to wani ke tsakanin wannan ba zai yi sakaci ba kuma ba zai wuce gona da ilimi wa kulubun wajidun annahu ila rabbihim raji'un saboda sakankace su cewa su za su koma ga ubangijinsu abinda ke sa mutum ya shiga tetayen shi kenan kullum idan ka tuna cewa za ka koma ga Allah ko ba juma ko ba daɗe ko ka so ko baka so ba ko da rana ko da daddare ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yarda ko baka yarda ba za ka tafi to sai kaga ka nutsu ka tsaya kai abin da zai kyautata ma tafiyar dan ka samu riba ba tare da yin asara ba dan wanda ya san cewa zai koma ga Allah to ya san Allah zai tambaye shi wanda kawai san za a tambaye shi zai yi tattalin ansa da samun uzurin da zai ba ubangiji to kaga tana wannan na sa mutum ya samu wato natsuwa ya kuma shiga cikin bayan Allah wanda suke fatan haɗuwa da Allah mutum zaki. ya ce kamar kana yarju liqa rabbihim ko rabbihi falyamal amalan salihan rabbihi ko falyamal amalan salihan wala yushrik fi ba tarbiya dan haka su waɗannan da kada an ambata ai suna yin kokari wurin mi wurin ba da dukiyarsu domin Allah madaukakin sarki min juhudihim ilai ta'ala a wurin kokarin da suke yi wurin bin Allah za ga fataksha suna jin tsoron ran suna tsorata cewa ai musu hisabi su yi asara saboda abin da suka yi na sakaci game da umarni ko kuma na haƙoƙa ko kuma ya kasance ba su cika ladin ba tunda mutum tare yake bai cika goma ba to wannan yake sa su tsoron ko ba karɓa ba amma yi nufin Allah da rahaman Allah sai ta sa ta sa ran samun karɓawa Allah madaukakin sarki na sai yake cewa me ana cewa ka karanta ta ulaika yasaruna fil khairat masu waɗannan sufofin da kuka ji an ambata su ne suke gaugawa suke rige-rige a wurin ayyuka na alkhairi ashe ayyuka na alkhairi ba jinkiri ake ba ba jan kafa ake yi ba wa hum laha sabiqun kuma suna tsere game da wannan ayyuka na alkhairi a cikin ayyuka na alkhairi fali amal la amil wa fi zalika nafsu mutanafisun wa sabiqu wa sariqu dukkan sunan a cikin alqur'ani ku yi sauri ku yi hanzari a wurin yin mi a wurin neman gafarar ubangiji ayyuka na alkhairi ba abin da ke sa a samu gafarar Allah sai ayyuka na alkhairi don haka bayan Allah na gargari gaugawa suke yi suna tsere a wurin ayyuka na alkhairi yi ragabuna fi ta'at suna kwaɗayi a wurin biyayya ga Allah A ashaddur ragaba mafi tsananin gwada kwaɗayi ga Allah lokacin sarki bai ba da nuna ha tsananin kwaɗayin samun amniki wurin Allah ke sa suke gaugawa suke rike-rike wurin mi wurin yin Allah a lokacin sarki kamar yadda bawan Allah da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa anni majhudun ya annabi ni fa na shiga cikin wahala yunwa ta kai min tsanani Allahu akbar manzon Allah bai bashi ya kabe ba bai yi wata ba sai ya shiga gida da kanshi ba aike ba yace matar tashi mai duti yaya akwai wani abinci hal inda kun min shay akwai wani abu za ku kawo wani abinci kace wallazi ba ataka bil haqqi na rantsi da wanda aiko ka da gaskiya ma indi shay illa al ma ba komai a yau gidan nan sai ruwa Allahu akbar gidan nubuwa gida ne na ban Allah maɗaukakin sarki ba na a gwangwaje ba a saki diki a wataya a mance da komi gida ne na bin Allah maɗaukakin sarki shi yasa da suka nemi ƙarin cefane ya ce ka gaya musu in kun kuntun turin alhayata wajen ta faɗa alaina kuma ce kunna ko sadakunna sarahan jamila ko in kun kuntun turin Allah wa rasuluhu darul akhirata fa inna Allah adil mutadabbi kunna ajran azima in dai har abin da kuke so kenan kuma ku miƙe kafa kamar sauran mata ku je ku ji daɗi kamar da sauran suke jin daɗi shine manufar ku to ku taho in sake su kama gaban ku mu kyauta mai ta musamman kyauta ta saki in ka kun fifita abin da ke wurin Allah kuka fifita san Allah da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya tattali da wanda suke ta cikin ku na tarin lada mai girma sai suka ce sun zaɓi Allah da manzon Allah domin Allah ne ya zaɓa musu sai Allah ya saka masa karanto uwayen mummuni wa azwajuhu ummahatun da haka duk wanda ya mummunan magana game da matan annabi ya shiga cikin haɗari. dan dan kirki bai zai zagi uwar shi ba to shi yasa muke ta ta tabarza da yan shi'a saboda sakin zance da sakin baki da shiga cikin mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yi mun kuma Allah ya hukunci ya ce iyaye mai mun kuma sai hukunci Allah baya faɗo ba ku shakka duk wanda zai tsaya zagi uwar shi san ba dan kirki bane Allah ya kiyaye haka tunda sun yi wannan fa atahumullahu fa bi dunya hum sawabin akhir tunda sun yi kyakkyawan sun zaba Allah Allah ma sai ya zaba musu kyakkyawa a nan duniya kuma zaba musu kyakkyawa a lahira kuma dama addu'a su ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to kaga Allah ba su kyakkyawa nan ya ba su kyakkyawa a can saboda sun yi kyakkyawan zabi ba su zaben tumun dare ba sun fifita muradin addini akan harkokin duniya wannan shine kyakkyawan zabi da sai yan kaɗan a yau suke yin wannan zabin umma ma ka tsaya kawai zabin sai a ce kai kana da kashin arziki tsiyana kura wai tsaya ga addini kamar koran kashin arziki ne saboda me ba za ka dauki kamaya maya ba ba za ka yi harkalla ba ba za ka yi ba ba za ka yi ba ka tsaya akan dokokin Allah duk inda arzikin bawa yake sai ya same shi kafin adali ya shi duk wani fadewa da zalama da hadama ba ta kara ma taro ko sisi akan rabon da Allah ya raba ba to dan me ka rafkana ga abin da aka halice ka dan shi addinin Allah ana kimar dina wala tufaqqi Allah ya sa mu cika da imani da haka yan musulmi yana da kyau mu kalli wannan mahanga kwarai da gaske suna cike da tsoro game da al'amarin wato Allah kuma suna sa rai game da rahamar shi kamar yadda ya gangaro wato a cikin hadisi da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadin shi da Imam Tirmidhi a cikin sunanihi daga hadisin ummuna Aisha annaha qalat ya rasulullah والذين يأتون ما آتوا قلوبهم مجلة fashin bakin wannan aya wanda suke ba da abin da suka bada na sarka alhali suka tana cikin tsoro ta ce huwa da zai shi ne wanda ke zuwa ya sane ya yi sata wa ya zini kuma shi ne wanda ke yin zina wa ya shirbi kamar wanda yake yin kayan maye yake ci amuli da kwayoyi nan ka san duk abin da ke ɗauki hankali kwaya ne ko da hula ce sai tsami take sa mutum ya marisa to ta zama kwara ina ba ta fahimta su irin wannan wa ya kafin la shi ne wanda ke jin tsoron Allah kala la ya ce a'a ba haka bane walakinahu sai dai shi alladhi yasumu yusalli wa tasaddaq shine wanda yake yin azumi kuma yake yin sallah kuma yake yin sadaka wa huwa yakhafu an la yuqbal minhu yana cike da tsoron kada ce dai bai dace ba a karɓan mashi in ga ƙwarin in kenan saboda min saboda tsoron Allah da ke cikin zuciyar shi ba yi ma Allah direct kai sai ka ce kai Allah ma karɓa da yan a suke an karɓa wa ka ma an karɓa dan akwai wata bid'a da da muka taɓa wannan da shi yana daga cikin mukaddamai ma an kira ni an kira shi aka ce a zuwa ya ta sun ce ya Allah ka karba mana ai kun ji waye kuke nan ku wai mu Allah wai mu kenan ai an gama an karba an gama an karba ka hansa akwai tara kai su ga shugabanni su baro ai an gama an karba ku ya kuke nan haka ni zai dauka hinan wurin ce ina ga dinna garta wani wali bai kai annabi Ibrahim ba da Isma'ilu a suke rabbana taqabbal minna aikin Allah suke gina zaki kaiwa ka gina ga aikin da suka kuma ga da suka ce sai ya shiru da haka wanda ya san Allah kullun tawalu yake gaban Allah amma wanda bai san Allah ba kai sai ma Allah karfa karfa yanzu ya ce an gama shi ke gama ko Allah ke gama wai to ka gashi cikin dama ta ubangiji saboda shi sanin Allah Allah sa mu cika da imani na'am sai Allah ya ce min aka ولا نكلف نفسا إلا يظلمون Allah mu الله مدوكين سكي ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha kuma ba mu kallama ba mu kallafa mu wata rai ba mu dora mu wata rai nauyin wani abu sai abin take da iko akan shi kaga kololo cika adalcin ubangiji abin da aka dora muna da ikon yin sama ga haka sai aka bamu murata dan mu samu mu ƙara ambaliya ta ayyukan alheri sai sa ce wa matadawa khairan huwa khairul lahu wanda ya ƙari akan abin da aka ɗora mashi to alheri ne a gare shi kamar kai ne yadda ake ta ƙoƙarin a samu kuɗin nan ido rihe ana neman aikin nan sai aka baka ya kurkura aka ce kullum dubu ɗaya za a kawo idan aka kawo dubu ɗaya kullun aji ka tsakanin da mai kurkura to kai dan baka da wayo da kai dubu ɗaya sai ka shige kai kwance ka ce ai na bada dubu kullun to kai shi za ka samu ta kai kurkure sai ka bige ka ta wahala ko to amma wanda ke da wayo in ya tara dubu goma dai ai shi ya hita in ya ba da ɗaya tara tawa ce tashi ce shi sa san Allah ana samun shi da tsaye da farilla amma samun shiga a wurin Allah da nafila kuma idan bala sai kare nafila na za a ɗauko a cika da haka za a ga cewa Allah bai ɗora mare nauyin abin da ba ta iyawa ba tunda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah bai ɗora mare wani nauyi sai abin da take da iko a kai shi kamar yadda nana Aisha Allah kara mata da hadisin tarwato yake cikin sahih Bukhari qala take cewa كنت عندي mar'atun wata mace ta kasance a na min bani asad daga cikin kabilar bani asad fada fadakal alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka tana wuri na sai mai gida ya shigo mai gidanta shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nana aisha ta ce manzon Allah ya shigo a wurinta wannan ya tabbata ita tashi ce kuma shi mijinta ne duk mutumin kirki mai kishin manzon Allah ba zai tanka da magana mara kyau ga mace annabi ba to wannan ma wata katuwa ayat tabbata ga gida ta shiya saboda mai saboda suna jafa'i da maganganu na cin fuska ga ɗaya da wanda tarihi ya tabbatar ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ma ba su musa sun yarda cewa eh lalle ta auri annabi auren da annabi kadai in dai da gaske suke suna son ahlul baiti ya kamata su yi ma annabi kara su kyalita dama ina dama kare ne abun wani abu ake so a cimma wanda ba abin da ake tallatawa amma yanzu an yi walƙiya ya kowa ga kowa ko da haka mai rabin shan duka dai shi ba jin kwaba sai ya sha Allah ka rama shin duka nan da can Allah ka dora mu akan abin da kake so ka da shi da haka ta faɗa cewa wata mace daga cikin kabila bani asad tana aurenta sai manzon Allah ya shigo fa qala man hadhihi kaga annabi ma ya gabe ce wannan kuma wace ce ashe ba laihi in kaga wani bakon ido kai kan ba balle yanzu ake cikin security ba magana tuma bace ba a san ai daga nan sai tana ya ta rugo qultu fa nace fulana ai wance ce la tanamul layl ai wannan da kake ganin ta wance ce kenan mai yawan sallar nan kwana sallar kenan ba ta bacci da dare tazkur min salatiha tana yi ma annabi bayanin irin jajircewa ta wurin kiyamul layli irin ta da hazakarta a wurin yin sallah cikin dare wanda kowa zo ne ba kowa ke yi wanda ba sai ma kokari fa kala ce ma ce kayya alaikum ma tuquna kulzunci abinda za ku dore kuna yi kulzunci abinda za ku iya yi ba da wahala ba min al'amali daga cikin ayyuka fa inna Allah la yamallu hatta tamallu domin Allah baya gajiyawa da ku har sai kun gajiya da shi ma'ana bai gajiyawa da rubuta muku sakamako na alkhairi sai kun gaji kun ba aiki to shikenan sai alkhairin ya tsaya shi yasa idan ka gana jarraba ka dan uwa musulmi abubuwa sun tabarbare al'amura sun rikirkice ba zagi ake ba ba ihu ake ba ba hargowa ake ba ba rada layi ake ba ba sakin hanya ake ba nutsuwa za ka yi dawo ga Allah dubu addinin Allah a hannunka ya karke shi yaya wajibabbu suke a hannunka yaya haramun take shin ka ci haramun sai ka iya eh, haramun dai ka nisanta to wajibabbu ba eh da ina yin kaza da kaza yanzu na bari da ina sallah cikin jami'i yanzu na bari to sai ka dawo ka ci gaba da yin sallah cikin jami'i wannan alheri ne da ka bari sai aka yauce ma wani alheri to da ka istighfari ka dawo sai Allah ya dawo maka da ƙari ma in kuma ka wani haka da can ba san ka da sheka ƙarya ba yanzu ka tare majalisa kana sheka ƙarya to kuma gidan ka kai kiyon halinka wallata aka bai tuka haka ne yake cewa da sahabbai suka ce ma annabi ina ina mafita ina ina wurin tsira cikin abin da yace kallon su gidanka kai kuka akan ka. sannan ka shigaltar ka. duk wanda ya tsaya aka wani abun guda uku zai kubuta dan fitina ta yi yawa baka ce ba ma sai a ce gashi kawai dole sai an kala maka baka ma ce din baka ma zauna din ba ba a yi mutum din da kai ba baka zauna mutum din ba ma sai an kala maka to ina ga in ka zauna kuma to yace wale za ka bai tuka gidan ya ishe ka ka zauna ka karatun qur'ani ka karantar da abin da kake yana addini dan ka dauki matakin kauce mahalaka da fitina fitina kauce mata ake yi Allah shi kare mu inna la la bilaka tamanu wannan hadisin imam bukhari fitar da cikin kitabu tashaffud babu ma yukarwa min tashdidi fil ibada babu abin da ake ganin makaruhi ne na tsananta kai. ka ce kai kullum sai ka a shaɗa wanda kuma kai ka san kana takuruwa da an yi kwana uku hudu shi kenan zai kasa ko ɗaya to kare ka ɗauki biyu ka doge kana yi a habbul amalillahi a doma hawa in kalla auka makala sallallahu alaihi wasallam mafi soyo ayyuka a wurin Allah ko wanda aka doge aka dawwama ana yi ko da kaɗan ne domin alherin ai yankin yanke amma ni da kike da ka bari kwata-kwata ka ga alherin a yayin ki to sai sakamako shi ma ya tsara Allah ubangi da ta damu to wannan aya mai albarka da mala ya karanta wala nukallifu illa wus'aha bi ma'ana ai iko Allah ya ba kowane rai ikon aiki kuma akan wannan ikon za a mana sakamako ai wa kullun ya'malu ta'at bi qadri halihi kowa daga cikin bayi da ka gani yana aiki na biyayya ga Allah gurgudan halin shi gwargwadon ikon shi kuma Allah cikin adalci shi ba kudin goro zai mun bauri hisabi shi yasa ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yukashu an nafsihi fa ulaika hum muflihun ta haka ji tsoron Allah ku ji ku yi biyayya sannan ku ciyar daga abinda Allah ya hore muku wanda duk Allah ya taimake shi ya fi karfin ruwan ran shi to ya ci nasara ashe ba a ci nasara da ruwa ga addinin jama'a ana cin nasara ne da yawaita alhini da ce ma addini Allah ya da mu da haka kowanne gwargwadon ikon shi an hore mashi abin da zai fa balle min sai an yi salliya qa'iman wanda baya da ikon yin sallah a tsaye saboda halin lalura ta rashin lafiya bal yusalli jalisan an ba shi dama an mai ramba mai da rahusa yayi sallar shi a zaune kai da kake iyawa an kai ta a zaune da gangan ta ɓaci shi ko iyawa shi kenan yayi a zaune in banda Allah wa ke ba da shari'a automatic ga wancan na yi a tsaye wani kuma na yi a zaune wani ma a kishin gide in ka je asibiti duk za ka ga irin waɗannan wani ya tsaya da kyar wani zaune wani kishin gide kuma kowanne a kai yanayin shari'a ta ba wanda zai yin wannan sai Allah da halin ka ya canza ta sakamako ya canza kai a gare ka kuma shine mafi sanin halin da bayan shi shi yasa ake son ka tsoron Allah ka girmama Allah wa man lam yasli an suma. wanda ya ga bai yin azumi to ba a ce fa sai ya dinga yana suma bai na faɗi wa alif fi qulubi a miskin tsohon da ya yi tugub tugub ya ga in yi azumi zai halaka to ya ci abinci shi yasa nan wurin ma yake cewa da bai iya yin azumi bal ya kul kai ya bari ya mutu in ya bari ya mutu ba karin hali ya ba Allah zai tumce shi Ya yi ganganci ya ci abinci kawai ba ga lokacin da annabi ya yi masa magana ba ya ce ba daga cikin da tahiya doguwa da azumi saboda ga rana ga hamada sai wasu suka ɗauki azumi ana cikin tafiya kawai sai na yanke da jiki ya faɗi sai aka taru kan shi can annabi ya hanga ya ce wannan ma aka ce ai suwani ne ai azumi kaza kaza kaza ya ce kai yau dai yanda yana sun tafi lada dan sun yanzu ke zuwa su taimaka mana suka kawai to ka faɗi me za ka yi ataka ka zama nauyi ga wani amma da akalla ka ta zama ba ka ɗora wani nauyi ba kuma kai za ka rama abinka shi yasa ce baya cikin da'a ka yi tafiya da azumi wacce tafiya da an san wahala ake shiga da ake ka ce kai saboda tsanani ka ɗauki addini ka ɗauki azumi sai ka auna yanzu daga nan zuwa katsina kowa sun babu wahala da haka bai kamata ka ji azumi dan kawai ya ce katsina za shi ya ji an ce ya ba cikin da'a kuma eh, eh, ba haka ake ne ba kai ka san daga nan zuwa katsina ba ka shan wahala amma daga nan a ce ka je sokoto ga zahin sokoto ko maiduguri duk in ka ɗauki wannan jihohin guda biyu ko ana zaman lahiya na zafi to tsananin zafi ke gare su balle yanzu ake cikin fitina ga zafi Allah ka yi mana wannan fitina ta zafi to in ka tashi kana ki gari kana hisa ko ta azumi za ka yi ai kai ma za ka fure to sai ka aje azumi ka ci abinci nan cin abincin shine gwaninta ga Allah da haka shari'a tana lura da halin da mutane suka shiga ciki na zuwa Kano to ya danganta ga mutum idan zai tsananta zai tsananta mashi sai a kalla sai ya sha in ya zo in ya so ba azumi sai rama abin azumin da ya sha ya danganta gare shi mai olga eh kana ma akwai nan ma akwai zahir amma kan al'awa bi ce ai tahe idan dai mutum ya gare ya danganta ka san lahiya wanda wani ba dai bace ba karfin jure wanda wani ba dai bace ba shi yasa nan nan ai yace la yakallif nafsan illa wa shi mai daki shi yasa inda yake mashi me yoyo idan ya ga cewa ka hanya kai karin nan sai dai buzun shi to ya ji azumi bayan sallah sai rama ina ba ta an fahimta na'am fali a kullu haka sai ya tabbata wali amal ma da bihi fi ayatul sawm yayi umarni da abinda aka bashi umarni a cikin ayata azumi wanda ya tabbata fil hadisi wanda ya kama shi wannan wannan hadisi ya kawo baka ayata fil wa aya azumi shine kuma kai nan ku maridan ko aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra dan haka wanda kasance a cikin ku bashi lafiya ko kuma yana kan halin tafiya to sai ya aje azumi gwargwadon kwanukan tafiyan nan ya kididdige su gwargwadon halin da yana jinya idan ya samu lafiya sai ya kididdige wannan kwanuka da ya sha azumi sai ya rama sai ya kididdige wannan kwanuka da ya tafiya sai ya rama kaga Allah ya riga ba da rangwamen tuntuni Allah da tausayi yake ya ce wala daina kuma a wurinmu ai inda na a wurinmu kitabun akon wani littafi yanzu ku bil haƙƙi. da yake furici da gaskiya bima amilahu da abinda kullu wahidin da abinda kowane ya aikata ala da halihi gurgudan wannan halin da aka bashi la yanqasu shay'an ba kawai komai min alhasanat daga ayyukan shi da yana alkhairi wala yuzabi shay'an min as-sayyi'ati kuma ba za a ce dan shi kure shi tayi kuka ba abban an ba an taya mashi a mashi a ringizan laifuka Allah bayan haka zai cika adalci shi Kun ba a ƙara mashi abin da bai yi ba ba a tula mashi wato zunubin da bai sai gani ba bi ma'ana ba a rage mashi ladai shi ba a ƙara mashi zunubin shi ina ba an fahimta littafi ne wanda an ƙididdige ayyukan bayi wa hum la yuzlamuna halin ce su bai ba za a zalunce su ba shine a tawaye musu wani abin alheri da suka yi ko a ƙara musu wani laifi da basu ba ko kuma a ƙara musu nabi akwai laifi da suka aikata to kaga wannan zai gwada littafin guda biyu ne akwai littafin ayyukan bayi wanda Allah ya ce kullu insanin alzanahu ta'irahu fi unqihi wa nukhlihu yawm al kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafafin suka yi malaika hasiba kowane dan adam akwai record ɗin shi littafin shi na aiki wani irin littafi ne jama'a ba irin littafin duniya ba ba kowane feji iyaka ganin ka ba zai ɗaukar littafin ba mala'iku ba <laughs> kowane fejin littafin ka ganin ka feji da yake shi ne littattafan ayyukan bayi kun ga hadisin da tsaka ya gwada wannan fayil mai ɗauke da fefofi tis inda tara kowace ganin shi amma abin da zai kubuta da shi aqida la ilaha illallah muhammadu rasulullah Aƙida kati akan kati dan karamin kati wanda a hannu ma sai ka mace shi ka sa aljihu amma yarin da ya je wannan tarin da tattafan da abin da ke cikin su saboda yadda da Allah alƙawari da Allah na haka mutum da aƙida da ma musan Allah mu ba Allah to ga wannan littafi tsaron littafin aiki ne na bayi wanda anan ake kididdige aikin za ka ji kuma suna make wa mali ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahfaha wa dum ma'amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahada suna mamakin abin da suka iske cikin littafin nan duk abin da ka furta ma ya kaza min qawlin illa ladayhi na kai wani atif a rubuce am yasabuna anna la nasmu sirrahum wa najwahum bala wa rusuna ladayhim yaktubun wa inna alaykum lahafizun kiraman katibun ya'lamuna ma taf'alu rubutu kawai suke abin da aka rubuta to za a zo a yi hukunci a kan shi Sau da haka al'amari ne mai girma ka san mi za ka faɗa kafin ka faɗa don rubutawa ake ka san mi za ka aikata kafin ka aikata don yana nan a rubuce sai yake cike da mamaki ma ne hazar kitab ka ga yanzu littafin yake mamakin shi kai wannan ne littafi ne me kalle ta komi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ya allura ofis din ma da dan da dan makale ya koye sai da ya nuna wajidu ma amilu hadiran duk abin da suka aikata suka samu abin ahalarce an zo da shi wala yazlimu ka ahada ubangijinka ba zalunta kowa kai aiki a ce ya faɗi ƙasa banza ina ba ka yin aiki ya faɗi ƙasa banza ko dai ka samu alkhairi in aikin alkhairi ne ko kuma ka samu sakamakon na shari'in aikin shari ba ukun wannan biyan sura ka mai alheri dan mu samu sakamako na alkhairi wa kullum insanin kaga shi ma nan malam wannan adam makaranta da haka hikima a nan sai mu dage da yawaita ayyuka na alkhairi ta haka ne za mu samu kyakkyawan cin nasara wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi min hamza daga hamza bin amr al-aslami annahu qala ya rasulullah shine yake cewa ajinu bi kuwa ala siyam ta safari ni ma na ji ina da ƙarfi zan iya yin azumi cikin tafiya halin tafiya fala na, ba ko lahi a kaina tunda na ji ina iyawa ina da karfashi zan ɗauki azumi halin tafiya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo wannan sauki da aka ce ma mara lafiya aji azumi rangwame ne daga Allah faman akhadaha ahsan wanda ya riko da shi ya kyauta wa man wa man ahabba an yakuna falan alai wanda yana iyawa zai iya azumin to babu lahi a gare shi in yayi azumin kaga dai rangwame ne Allah ya bada ba za a hana rangwamen ubangiji ba wanda ya riko da rangwamen Allah ya kyautata wanda kuma ya aiki ya zai iya yin azumi shi kun babu laifi a gare shi amma in ka kalli da yakin wannan me yace an kyautata barin azumi domin rangwamen Allah din da ya maka ko kai ka rangwamta an ba karba sai a ce ko ka ce ko arena rena ko ka arena ne ka ce a bari na fa Allah saka alheri balle Allah ya rangwame mutum yake karba duka dai sai tsoron Allah da gobe iko kun ga shi ma ka wannan ya samu na mutum an zo an mashi inuwa yace ma haza kuma wannan ne shi kuma ne ne wannan fa kalu suka ce sa'imun ba banke shi aka akai <laughs> yin wace ta banke shi azumi yake ya zubi suka ce mai azumi ne fa sai ce laysal bir ba alheri bane ba a siyan ta safari yin azumi a halin tafiya ba aikin nagarta bane ba yin azumi a halin tafiya bi ma'ana tafiyar da ka san in kai ta za ka ji jiki za ka sha wahala to ka aji azumi Allah ya sa mu cikin iman Allah ka aikin nan بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون الله أكبر نعم Allah madaukakin sarki yace bal qulubuhum fi gamatin bari dai su kafirai zukatan suna cikin dimuwa ko jahala suna cikin jahilci suna cikin wauta suna cikin damuwa min haza ay alquran game da wannan alqur'anin da aka saukan maka wala hum a'malun kuma suna da wasu ayyuka min duni zalika kuma bayan haka wanda aka ambata nan mu ne fa amaluhum tukhalifu amalul mu'minin su kafare ayyukansu sun sa mu ayyukan mummune dan haka suna da ɗansu ayyukan waɗanda suka sha bamban da ayyuka na mummune hum laha amilun su su suke aikata fa kullum ala shakilatihi fa rabbukum alim man ahla sabila mutumin kirki za ga ya shahara wurin ayyuka na alkhairi mutumin banza kuma ayyuka na banza saboda ka, wannan kofin na mummune kafare ba su a ciki ba irin aikin su suka yi ba kenan ba su sadaka ba su tsoron Allah ba su tausayi ba su da kunya su kan mu ne ga sarka ga jin kunya ga ganin girman Allah ayyukan mu ne daban domin ayyukan da Allah yake son su yarda da su ayyukan kafirai daban ayyukan ne na saba ma Allah da suke jawo shi ubangiji to kaga ayyukan sun saba to irin ayyukan su suke suke su suke aikata kenan irin aikin su irin abin da suke aikata da haka shi yasa malam gurbin malam yake cewa bal qulubul kufar bal ne zakatun kafirai fi gaflatin suna cikin imuwa suna cikin gafala suna shiru da hayaniya min hadal kitab daban littafin ba sai aiki da shi ba allazi yanzu bil haqqi wanda yake furci da gaskiya kun san littafin da aka yi magana akan shi ko dai zanto littafin da ake nada ayyuka ne ko kuma littafin da aka saukar daga lawal mahfuz alqur'ani to amma dai anan wurin sayaki yana gwada littafi na ayyukan bayi wanda Allah madaukakin sarki ke kididdige masa aikin su Allah ya tsare mu da haka wannan littafi mai furci da haƙƙi haka suna cin rafkana game da shi wani kitabun da gina zala ne da kuma littafin da aka sauka a kan shi duka sanu ba su kula bane me za a rubuta nan ba su yadda ba shi wanda aka sauka musu kuma su yi aiki da shi ba kaga sun bata wancan sun bata wannan sun bata wancan ba su sa ayyuka alheri an masu record a ciki ba ba sa musu ayyuka na kirki ba wannan kuma ya abin ya baci ba su yi aiki da shi ba kaga sun yi asarar wannan kuma sun yi asarar me wancan Allah ya kiyaye ashe idan kana son ka tsiri ba duniya da lahira to ka ba Allah wala huma amalun ukra suna da ayyuka irin nasu na kafirci yuna mahu alaihi wa sakamakon abinda su din ka farki akan mummuna suke akan shi mun da halamin su suke aikatawa suna cikin wannan dimuwa da rudu hatta ka karanta hatta إنكم منا لا تنصرون الله أكبر mutrafihim har yayin da muka kama wa'anda muka yi musu nima daga cikin su wato mani imtams masu arzikin masu fada ajin masu jiji da kan a kafir mujrimi hadin kenan lokacin da muka kama har lokacin da muka kama mani imta daga cikin su ya uhum wa ru'asahu sune ta zai shugabannin su bil azabi da alaka kai ta azaba da uquba fi dunya a gidan duniya bil qatli Allah ta kuma mu a akan su dinga shan zaran su ko kuma ne dinga shan zara da duka ta mu a kakkace su a tsaure su wannan azaba ta gidan duniya za mu da mu idan suka fada a cikin wannan bala'i sai ga suna buruwa suna buruwa suna harbowa yanzu matsala kafiri akwai harbowa suna tukuruwa sun halaka لا تنكروا لي ma ما fihi فيه takirukum la'allakum tusalun ina karka ruga mana kuna كنا halaka ko dawa cikin abin da kuke gani din nima gida da kaji kasa انا harin motsa انا ana gudu da gudu ana كان da gudu فاطمه tsoron mutuwa gini ya faɗo ma abin da ka kashe kuɗi ya zaɓo ne ma makamin halaka sai da shi haka a cikin wannan suna cikin wannan hali sai su sami kansu a cikin irin wannan kamun makamin sai daga can أشياء لا لا من مكان من مكان ذبح له إذا أكل من مكان بعيد يسمى لها تجيلا وذكرها وإذا أكل منها مكان بعيد مكان ترون لك ضربها أكثر كل واحد يذكرون كثيرا إذا مسافر من مكان بعيد كبديل يمينك تنظر لها كلها فإن لا تقطع شيئا ولا تقطع ولا تقطع لا تترك المنكور في كالآلة في الغلطة game da wuta da cin wannan hukuncin sai man kasu babu babu kwanciyar hankali a ciki sai dinga kiran wato bala'i alaka ka cimu wai da wasu na misalin sahiha in aka jefa su aka daure su ka san daurin da ake lahira ba ya wuce huhun daurin huhun goro wani irin dauri na musamman tun da Allah ya yi khuduhu sai ce fa guldu in kun kama shi ba kyale shi za ku ku kama shi ku daure shi ba ha mobile ba aka ba wannan dokar masu shi da hushin wasu zabaniyawa ne mala'iku fayarin su fat ko a nan duniya baka san wanda zai halbe ka ban kai kaurin fayarin su fat saboda ban tsoro balle a lahira so da ka waɗansu mala'iku na musamman na azaba za a fi mutum ɗauri na musamman a haɗa hannu da jijjige da wuya a tsuke a wulga wuce a kuntace yau ko ba wuta ba ko a kanka cewa ka ɗaure ma hannu da waya da ƙahu ai ka zama gizo gizo ai mutum ya ai ko ba ba wata wuta da Allah dan auna ha gari ka tsauna ka hararo a zuciya ka daga kawon ka tahi su kai ga waya da hannu a shakare ka zama wani kwando mutu ya zama wani kwando na. a bashi a haka minti biyar ba sai ba sai an mai tuwon kasa ba balle kuma a ce cikin wuta za a jefa shi kuma wuri kuntatacce ba yalotacce ba kuma ga wani mugun ɗauri wanda ba wanda ya Allah ba wanda ya kashe ɗauri da ya ce wala yufiqu taqahu ahad ba wanda ya kai Allah iya ɗauri A mun mutane sun fi jin tsoron daurin gidan yaron na duniya wanda iyakarsa in sun kashe ka shikenan ba da zafi da kai shi kawai kashe kai tada kai tambaye ka kuma baka makoma to ashe wanda ya tantance da tsoron shi Allah to in aka masa wannan mugun daurin aka jefa su a cikin wani kuntatacce sai zanga cewa hallaka su Hallaka, aka ce a'a ba hallaka dai za ku kira ba ku kira hallaku, jami'in halaka kenan ko ana cewa hallaku ko halakoki sai dai a ce hallaka kawai ko to ku kira halaka da yawa saboda mi saboda mugun halin da suka aikata ba karfa kafa aka musu ba irin aikin da suka yi ne da za su shiga cikin wannan kuntataccen wuri mai cike da bala'i duk wanda ke sanya ya tsara rayuwa ta a duniya shi da lahira shi to ya bi addinin Allah sau da kafa sai Allah ya baka samun nutsuwa a zuci da kwanciyar hankalin da ba ta da alaka da canji aljihu ko account alaka ce ta yarda da Allah mu ɗauka Allah ka da mu sau da irin wannan shine makomo annabi ya wanda ba sai aiki da alkhairi na'am kaga كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم tace la tajaru yauma yau dai ba magana kururuwa ba hargowa innakum minna la tansurun ba wanda zai maka muku game da wannan azaba ya anshe ku hannun shi yasa cewa kan mai yasmi billahi ya faitu amma tazmin ga tafsir ku da kuke ingiza ne sai na saba ma Allah ingiza mai kan turuwa su ingiza ka su baro ka to wai idan Allah ya kama ni cikin ku wa zai wa anshe ni ha ku tuna Abubakar Imam da wallahi ban barayi su uku dai na tare kada masa da ta kama ni ka gane idan kana cikin laifi idan ka taba ne ba su yin ta kai gudu kowa zai sata suke idan an kai mutum sai cire mai likafin da shi suke da aka zo wani mu ya mutu ga ga zinari a ciki sai aka aka aka aka tafi kafa ta dauke wanda ya fi kurɗin aka ce ya shiga kaga a shiga ƙaunin kenan sai ya shiga aka ce ka kula da zinarin nan fa ya ce ina sane ashe ya kai ne a kuba kawai da ya nade ya ci miƙo masa kaya da kaza da kaza da jahilai duk komai alfarmari shi ke ciki har sai da ya gama to na zinarin ya ce a tafi shi bai gani ba a'a wani ba haka za ka mun ba ya ce ya rantse shi dai bai ga komai ba aka yi aka yi suka ce to shi kenan sai ka ci arzikin kai sai suka mai da dutse suka mai da komai suka rihe shi ma zama mi ya zama gawa da bata mutu ba yi kukan duniya ba mai jin shi ya saki gari shi ma zai yi zai bi shi sai kuma giyan ganin ke kwanta yana jin mutuwa ta can sai aka samu wasu makwadaitan mabanatan irin su ma sun zo suna ta garrama kai ka shiga kai ka shiga kai ka shiga yanzu ya ce a taimaka mishi ba duga za su yi ba sai ya maƙe ya shiru sai da aka samu wani mai kurin shi ma ya afka yana ganin ƙasa ya riƙe ya jim da ita ai da jin haka ce wayo Allah ya riƙe mini kafa ku taimake ni zai janye ni sun tsaya kowa sai dafa da gudu ba su tsaya sun maka mashi ba kaga shi idan bala'i zo kowa ta kan shi yake yi a nan kuke nan ba a je can ba shi yasa mu tsaya mu kwaci kanmu sai da ya tabbatar da ya kadu sai ya saka ya haba ai ka san shi ma ba zai waiwayo ba sai ya arce sannan shi kuma ya hito daga nan ya tuba tun da ya ta kutsi sai ya tuba ya ce bai sake yi ya zama mutumin kirki to haka ake sai idan ka shiga cikin wahala kaka bari ka sake shiga cikin wata wahala da ka kana cikin kunci to ka komo ga Allah ka nemi shiri a wurin Allah ka gyara ka tuba ka dawo da yadda Allah Allah zai tattafe ka zai tallafe ka da haka idan mutum ya faɗa cikin wahala to ba magana kuka amma ya kuka ba za a fara mishi ba wa na da ya maliku da na alina rabbuka sai ce innakum maqifuna sun ci kira ai suna ya maliku shekara dubu ubangijin ka ya kashe mu huta ya maliku ubangijin ka ya kashe mu huta dan Allah jama'a ko malikun kaɗai suke kira shekara dubu kawai sun amsa sai ce musu innakum makithuna ba wani nan za ku tabbata magana ba ta ɓaci ba don haka ya kamata mu kiyaye akwai ko bajima ko bajima akwai zuwa wannan rana don haka kar ku kururuwa a yau ba ku da bakin kururuwa ba wanda zai taimaka muku za ku ba wanda zai hana muku azaba Allah dan mi karkana kaya shi tutula alaikum ai da tin ya kasance ayoyi na na alqur'ani da ku karyata sun kasance wannan ayoyin kun kasance ana karanta muku su fitila alaikum ana kanta muku su fa kuntum ala kuma zai kasance akan digadigan ku tanki suna wato kuna juyawa da baya da baya kahakara ta ka kahakara rubas ka san mutum baya rubas sai ya sa kanshi tunda bai da giya ko ku amma dan sai rashin arziki ne ko ya gaba sai dinga yin ba shi bai matsa a wurin bannan ba sai da ya gaba kaga wannan matsala ce sai ku koma akan digadigan ku ka da baya da baya da baya cikin bata mustakbirina kuna masu girman kai مستكبرين به سامرا تهجون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم Allah akbar sun juya da baya suna masu girman kai mustakbir suna masu girman kai ay yaftakun suna alfahari bihi da shi suna jijji da kai samiran suna zance a tsakaninsu ta hadaruna suna alfahari suna bayyanar da wato zance na jiji da kai na daga magana su sun isa su sun kai to irin wannan kuma shine abin da ke jaza mutum halaka la yahibbul jahra min bisu'il qawli la yahibbullahu al-jahra bisu'il qawli illa man zulim magana in ba ta alheri ba ce ba a san a dinga bayyana asha sai ka yi hakuri da ita ka faɗa alheri ko ka shi an falam yadda bal qalqu haka ne fa kuntum ne ne musakka bai samar sabin na fasara shi ko suna bayyana sai ce mi afalam yadda bal qalqu haka ta shin su din da suke wannan aiki mummuna ba su yi ba ne ba a cikin maganganun afala yadbirul qawla ay alquran ba sai tintintini ba a cikin game da abinda alqurani ya kunsa ala sadiqin nabi wanda yake ya tattaro gaskatuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi qur'anin babbar alama ce da ke gwada sahihancin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gwada yayi gaskiya ba su irin wannan tunanin ba an ga ahun ta ba mu ko ko abinda bai zo mu ubannin sanar ko bane bai zo masu? fa hum yarawna bi sa rasul sallallahu suna ganin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amran ghariban wani abu ne bako da za a ce an turo wani maraya ya taso a cikin sa yana cewa bauta ma Allah Allah ya koshi ta yadda ba da irin wannan ba alamun sabiqa da alamun sa gabata tunda ya shi ba shi ne farkon manzo kafin shi akwai manzon da yawa balle sai wani sabon abu ne mamaki ne na irin kafircin cin ba yi cin cin ne bane ba game da abin da ke cikin Qur'ani na gaskiya na sallallahu alaihi wasallam ko ko suna niyyar su ce annabi shine farkon manzo ubanninsu da suke cewa suna kan hanyar su ba su samu irin wannan aiken ba a'a kawai dai ina danci ne ma na faɗa da gaskiya ne shewa zuciya ce da rashin rabo da suke bijire ma gaskiya alhali kuma sun gaskiya ce an gama rubuwar ko ko suna nihin ba san manzon su ba أم لم يعرفوا رسولهم فهم له ya ce am lam ya'rifu rasulahum ko ko sun ce ba san shi wannan manzon nasu ba bil amana da cikar gaskiya da amana wasu riƙi da gaskiya zance kabla da a'ihi risala tun kafin ma zo ce shi manzo Allah ne su suka sa mashi sadiqul aminu mai gaskiya amintacce to yanzu ne kahin a aiko shi ya shahara a cikin su da amana da gaskiya wanda bai danganta mutane karya ba sai danganta ma Allah karya? ba zai yi ba ku kuka ce mashi mai gaskiya kuma amintacce yanzu kuna ne kuma ba ku san shi ba wanda kuka gaskata din ne wanda kuka amintar ne kuka amintu da shi kuka ce mai gaskiya ne yanzu kuma ku yi buris da shi kaga na akwai rashin hankali cikin wanda zai iya yin wannan abu kun san mutum da gaskiya yanzu kuma ku karanta shi wannan akwai cikin rura cikin tunanin su to shi yasa ake kawo masa abin da hankalin zai kama suna yin ce ba san manzo ba ba san gaskiya shi ba da rikon amana shi ba kuma alhali tun kafin ya da'awar an aiko shi shi ya shahara da gaskiya da kuma amana mun munkirin da za su dinga inkari ga abin da yake kira zuwa gare shi suke cewa kaza da kaza da kaza ai shi ne suna cewa mai tatsuniyoyi ne suna cewa boka ne suna cewa mawakaci ne am yi kullu bihi jinna ko ko kuma cewa suke yana da hauka tare da shi am ya kullu bihi jinna bal ja'ahum أكثرهم للحق كارهون ما شاء الله أم يقولون به جنة ko ko cewa suke yi bal ya kunna bihi janna bari dai cewa suke yi yana tare da hauka sai Allah ya ce ma sahibukum bi majnun abokin ku ba mu hukunci bane ma bi sahibukum min jinna babu wani ciwon hauka game da abokin ku kawai kalale da ya rage na mai faɗa da gaskiya bal bari nan da lintikali istirabiya ce lintikali yace ja'ahum bil haƙi sun ƙi shi kawai saboda min ya zo musu da gaskiya da haka idan kana kan gaskiya mutane sai sun ƙi ka waɗannan da ba su san gaskiya ɗin. za su yi maka yarhe za su yi maka za su yi maka abin da yake na cutarwa to sai kai hakuri wata rana gaskiyar za ta yi hadinta za a gano wani ne ba wani ne amma akwai bukatar hakuri cikin komai da haka ya zo musu da gaskiya shine alqur'ani al-mushtamil ala tauhid wanda ya tattaro zahirin tauhidi madarar tauhidi wa shari'ar islam kuma ya tattaro shari'ar musulunci gaba ki daya wa akharuhum mahi yawancin su lil haqqi game da bin gaskiya karibuna ba su mai yawancin mutane ba su gaskiya laqad jinakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karibuna ku da hoto na gaskiya mai yawancin ku ba ku san gaskiya Allah ya sufanta mutane mai yawancin su ba su san mi gaskiya to ka kasance cikin masu san gaskiya dan ka zanto na Allah ka rabota ka kuta addini wa dunya wal akhirah to lokaci ya riga yi sai mu zana mu insha Allah in Allah ya sa muna kafin tashi aya ta 71 wal wattabu al haqqu ahwaahum da an biya masa zakatun da komai ya tabarbare saboda daga kin gaskiya da sai mi sai bata to alhamdulillah an karta a akan daidai Allah madaukakin sarki ya sami tarayya a cikin lada inda muka kuskure ko tutuban harshe wannan karancin karatu ne da bincike da ajizanci in dan adam Allah ba mu ikon ganewa da gyara gafarta mu muna roƙon Allah wannan fuskoki masu albarka da Allah ya mana tawfiqin haɗuwa wannan wuri mai albarka Allah ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus Allah ya haɗa kowa da bukatun shi ne alkhairi Allah magance mu duk abin da damuwa a gare mu wannan gari namu Allah kara mashi daukaka da ci gaban addini da karo arziki da wadata da sauran garuruwan musulmi muna roƙonka ya Allah ka sanya kwanciyar hankali a wannan gari sauran garuruwan musulmi abubuwan da suke faruwa na kashe-kashen bayan Allah da sacen mutane da fashi da makami da tada kayar baya ubangiji Allah ka mana kashe wannan fitintunin ya Allah waɗanda suke shiga suke fita wurin hassalawa da sanya wannan fitina Allah ka mana maganin su ya Allah duk wanda ke da ruwa da suke a ciki Allah ka toni asirin shi kai mana maganin sa ya ubangiji ya Allah ka taimaki musulunci musulmi ka saka takafurci da kafirai ya Allah ka taimaki shugaban kasa kan ayyuka na alkhairi ya ubangiji ka fahimtar da shi hakikanin halin da bayan Allah suke ciki kun ka ba shi ikon ɗaukar mataki dan kawo gyara ga al'umma da addinin jama'a waɗanda suke kusa da shi Allah ka kyautata niyoyinsu su ba shi shawarwari na gargari wurin ci gaban jama'a da addini da rayuwa wanda ba na kware bane suka samu dama ubangiji Allah ka sanya su zama na kwarai in ba masu cin zuwa bane ba Allah ka kawar da su ga gawa na kwarai dan jama'a samu sauki da sararawa marasa lafiya mu a gida ko asibiti Allah ka ba lafiya wanda suka rasu iyaye da abokan zaki ubangiji Allah ka tsaya su da gafara tun da ke kan layi kamar da suke cikawa da imani wannan tsananin zafi Allah ka mana sauki ya Allah ka ni'imta mun da samun ruwan sama mai ya mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka in ka bamu Allah ka tsare mu da abin da ke faruwa na ambaliya da rubuce gidaje su tsara ka dukiyoyi Allah ka biya bukatun min alkhairi ka sa albarka a cikin rayuwar mu ka sa haske da albarka a cikin fasafin mu ka zafar da harkokin kasuwanci mu da samayen mu ya Allah duk wanda ke zaluntar mu Allah ka mana magani a kai shi duk wani wanda haƙƙin muke hannun shi Allah ka ba ikon ba mu haƙƙin mu cikin sauki wanda kuma ba zai ba mu haƙƙin ba Allah ko da shi zai ba mu haƙƙin mu ya ubangiji ina roƙon ka ya Allah madaukakin sarki ka tuka shin Allah ka gyara bayan mu Allah ka muna zakin cika da imani Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma yasifun wa salamun alal والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين آمين